Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Hukumomi a jihar Florida a nan Amurka sun tuhumi Esteban Santiago, ɗan shekaru 26 da haihuwa da ta da hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa, wadda ya haddasa mutuwar mutane biyar da raunata wasu shida kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin Amurka a Miami suka nuna. Santiago wadda tsohon sojan Amurka ne a yakin Iraki ya tsorata dubban mutane ranar Juma'a sa'ilin da ya buɗe wuta tashar jirgin saman ya jefa wurin cikin ruɗani. idan kotu ta same shi da laifi esteban zai fuskanci hukuncin kisa da zaman sarƙa da zai kai ɗaurin rai da rai hakanan ana tuhumar santiago da laifuffuka biyu dangane da mallakar makamai ana tsare da shi ne ba tare da an ba da belinsa ba a nasaran zai bayyana gaban kotu ne a karon farko ranar litinin idan allah ya kai mu Shugaba Alasan Watara na Ivory Coast ya ce ya ci yarjejeniya da sojojin ƙasar da suka yi bore jiya sabar cewa za su kawo ƙarshen tawayen nasu amma bisa dukkan alamu yarjejeniyar tana shirin wargajewa sa'o'i biyu ba wannan furci. A birnin Bok da ke arewacin ƙasar inda boren ya samo asali ranar Juma'a sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban ƙasar ya bayar. Suna harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai harabar wani ginin gwamnati inda suka yi garkuwa da ministan tsaron ƙasar tare da magajin gari da wasu jami'an gwamnati ciki har da wasu 'yan jarida. Daga bisani ministan tsaron Alain Richard Dunwahi ya samu kansa aka ji yana cewa ko da shike za a iya fahimtar matakin sojojin duk da haka abin takaici ne. Daga nan shiga jirgi ya bar wannan birni. Tun farko a jiya Asabar sojoji sun barke da harbe-harbe a wani sansani da ke Abidjan babban birnin kasuwancin ƙasar suka killace hanyoyi. lamari da ya sake tuno da irin wannan bore shekaru biyu da suka wuce duk da wannan zaman ɗarɗara biranen ƙasar mafiya girma guda biyu ba a samu rahotannin an auna harbe-harben kan jama'a ko an samu waɗanda suka jikkata sakamakon haka ba A Siriya wata fashewa mai ƙarfin gaske a tsakiyar wani gari da ke hannun 'yan tawaye kan iyakar ƙasar da Turkiyya ta halaka akalla mutane arba'in galibin su farar hula waɗanda suke gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula daga birnin Aleppo. masu ido kada rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar dakon mai ne da aka tayar a tsakar rana a garin da ake kira a zaza harabar wata kotu da ofishin jami'an tsaro wadda suke cike da 'yan tawaye wa masu haramar ko kuma suke son ganin sun hambara gwamnatin kasar da ke damascus wata kasuwa da ke wurin ko kuma wata kasuwa ta kone kurkumus wacce ba ta da nisa daga wannan wuri nan da nan dai babu wadda ya fito da hakin kai wannan hari. yan gwagwarmaya garin sun ce yawan waɗanda fashewar ta halaka ya kai sittin yayin da masu aikin ceto suka yi gwagwarmayar ganin sun ceto watakila waɗanda suka makale cikin baraguzai suna nan da rai an sha auna garin na azaz da hare-hare a watannin baya bayan nan har wata ƙungiyar 'yan tawaye tana zargin isis a wasu hare-haren bama-bamai biyu da aka yi kan garin shekarar nan da ta shige har suka kashe fiye da mutum arba'in. Aƙalla mutane uku ne aka kashe wasu goma sha bakwai suka jikkata lokacin wata fashewa da ta tashi jiya Asabar a wani wurin cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia kamar yadda shaidun gani da ido da ma'aikatan kiwon lafiya suka faɗa. Kamfanin motocin jigilar marasa lafiya a ƙasar ya gaya muryar Amurka cewa sun kwashe gawarwaki biyu da waɗanda suka jikkata goma sha bakwai zuwa asibiti. Asibitin nan da ake kira Madina a birnin ya ce an kai masa gawa ɗaya. fashewa ta hauku ne da misalin karfe bakwai na yamma a agogon kasar kusa da yanki da ake kira taburanka da ke gundumar hodana babban birnin kasar wani da aka yi lamarin kan idon sai ya gaya murya amurka cewa ya hakikanci an tada nakiyar da aka boya gidan cin abincin ne daga nesa wadda shine musabbabin wannan fashewa hakanan an ji karar bindiga jim kaɗan bayan wannan fashewa Gidan cin abincin yana da farin jini ga sojojin gwamnati waɗanda suke wani sansani da ba shi da nisa daga wurin cin abincin. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Yemen manyan kwamandojin ƙasar suka ce dakaru sun ‘yanto wata gunduma mai muhimmancin gaske da ke kan gabar ruwa daga hannun ‘yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan Iran a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki domin wato kare zirga-zirga a bangaren tekun nan da ake kira Red Sea da Turanci daga farmaki da bindigogin guwa da makamai masu linzami da 'yan tawayen hutun ke amfani da su. an samu rahotanni masu sabani da juna zuwa daren jiya kan yawan waɗanda suka jikkata ko suka halaka wasu kafofin yada labarai daga yankin sun ambaci majiyoyin soja suna cewa kimanin dakaru ashirin ne aka kashe tun bayan da aka ƙaddamar da farmakin a gundumar da ake kira hudab abin da ba tantance ba shine ɓangaren gwamnati ne ko 'yan tawaye suka fi tafka hasarar mayakansu janar hassan fathal hassan ya ce nasarar da sojojin gwamnati suka samu ya biyo bayan samun sabbin makamai daga rundunar taron dangi karkashin jagorancin kasar saudiya a nata bangaren cikin bayanai da kamfanin dillancin labarai saba da 'yan tawayin hutun suka kama suke amfani da shi shekaru biyu da suka wuce sojoji da suka kai farmakin sojojin haya ne da amurka da saudiya suka mara baya in ji hutun kamfanin ya ce sojojin gwamnati masu yawa ne suka halaka ko suka jikkata a lokacin da mayakan sa kai na hutun suka wargaza farmakin da suka so kaiwa kan wannan gunduma wani babban jami'in diflomasiyar amurka ya tabbatar wa shugabannin kasar afghanistan cewa ƙudurin amurka kan zaman lafiya tsaro da bunƙasar afghanistan sai ma ya ƙara ƙarfi karkashin sabuwar gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump karamin sakatare a ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin siyasa thomas shannon ya yi tattaki zuwa kabul jiya asabar inda ya gana da shugaban kasar ashraf gani da babban jami'in harkokin mulki abdallah abdallah da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar daga bisani shanin ya gaya manema labarai cewa dalilin ziyararsa shine jaddada kyakkyawar dangantaka da kasashen biyu suka kulla cikin shekaru takwas karkashin gwamnatin Mr. Obama. Shanin ya kara da cewa wannan dangantaka ba za ta kare ranar ashirin ga watan Janairu lokacin da sabon shugaban na Amurka Donald Trump zai kama aiki ba. Babu tabbas kan yadda shugaba mai jiran gadon ya kudiri aniyar tafiyar da harkokin soja a Amurka a Afghanistan wadda shine yaƙi mafi tsawo da Amurka ta kaddamar a tarihi. a halin da ake ci kuma an harbi wani jami'in amurka da ke aiki a karamin ofishin jakadancinta da ke birnin guadalajara a kasar mexico lamarin ya hauku ne a daren juma'a hukumomi suna kokarin su tantance ko wane ne maharin da aka gani a cikin hoton bidiyo a daidai inda jami'in ya shiga mota A makon nan ne ake sa ran da dama daga cikin mutane da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a zaman ministoci a gwamnatin sa za su fara bayyana a gaban kwamitocin majalisar dattijai domin a tantance cancantar su. Amma Walter Sharp, daraktan ofishi da ke sa ido kan da'ar jami'an gwamnati da ba ruwanta da siyata, siyasa, ya rubuta shugabannin majalisar dattijan Amurka yana korafin cewa da dama daga cikin masu hannu da shuni da Trump ya zaɓa ba su cike takardu ko sun samar da bayanai ciki har da yawan dukiyarsu da kuma inda kudaden suke bayanai da ake bukata daga duk wadda aka zaɓa ya rike mukamin minista bayanan za su sa waɗanda aka zaɓa su nuna yadda za su wa son zuciya tsakanin muradun kasuwancinsu ko dukiyarsu da kuma burin gwamnatin ƙasa. ranar laraba ake sa ran wadda aka zaɓa ya rike mukamin attorney general jeff sessions da kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson za suna cikin wasu takwarorinsu shida waɗanda za su bayyana a gaban majalisar dattijan na amurka domin a fara tafiyar da wannan bincike shi dai jeff session tun ranar talata za a fara tantance shi kuma a ci gaba da wannan ranar laraba idan allah ya kai mu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum kamar da haka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na wannan sabuwar shekara zai karin kumallo ne da batun zaben ƙananan hukumomi a jihar Yobe, inda gwamna ce shi ne zai bada wanda zai takara na ƙananan hukumomin a jihar a ƙarƙashin tutar jam'iyyar ta APC. To sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar sun ƙi ƙasa ƙasa sun ce ba za ta sabu ba domin ko Alhaji Adamu Yaro ya ce ba za su yarda da naɗi ba. Don ko ya shaidawa wakilin sashen Hausa a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wato Hassan Maina na cewa ya sheko Abuja ne domin neman ɗoki ga jam'iyyar tasu ta APC a jihar ta Yobe. Ga Hassan da bakon nasa. abin da ya kama abuja shine mu gana da gaggagaggan 'yan jam'iyyar apc na cikin jihar yobe da wajenta saboda kawo ɗauki daga rugujewa da apc ta dosa wadda mai girma gwamna jihar yobe ibrahim gaidan da shugabannin jam'iyya na apc na jihar yobe suke so su rusa apc su kare apc a yobe muka zo mu tattauna su dafa mana su sa mana hannu domin sama wa apc mafuta da kuma cin gaban demokuraɗiyya. to alhaji adamu yaro menene aibin shi a ce itin da gwamna shine uban jami'a jiha ya za a muku waɗanda ke ganin watakila su yi sufi kowa kirki a cikin masu neman wani takara a ba haka apc din jami'a ne wanda aka yi ta kan ka'ida da kundin tsarin mulki gwamna shine gwamna jihar yobe amma maganan zaɓe na firamare apc tana da doka dole kuma a bi doka idan ka duba ka'ida na zaɓe na primaries na abun nan ka je su duba constitution na apc page 75 section 2 volume 2 section a su duba volume 3 section a su duba page 76 volume 5 section a za su ga abin da constitution yake magana wani mutum daya a ce ya zaba wa mutanen yobe gaba daya ciyamomi da kansiloli gaba daya karya kundin tsarin mulki na jam'iyya to yanzu me kuke so a yi abin da muke so a yi shine a zo a bi dokan jam'iyya gwamna dan jam'iyya ne mu muka zaɓe shi a matsayin mu na 'yan jam'iyya ya zama gwamnan yobe saboda haka shi kuma bai zama kundin tsarin mulkin jam'iyya ba a zo a yi zaɓe kamar yadda doka ta tanada a zo a yi firamare in consensus aka ce an yi akwai yadda doka ta ce a yi consensus a zo a bi doka amma ba bi doka ba lalle lalle za mu kalubalance su ba mu yadda ba kuma ba za mu yadda ba yauwa to shi nake son sanin cewa a halin yanzu akwai matakin da kuke shirin dauka kan wani abu a akwai malam hassan mu yan yobe ne yan najeriya ne kuma yan apc ne kuma bin dokan jam'iyya muke yi saboda haka yan ba za a zo a bi dokan jam'iyya ba to lalle za mu kalubalance su akwai yadda jam'iyya ta ta shimfiɗa doka yanzu ma mun fara bin hanyoyi za mu laudabtar da su za su gane cewa abin da suka yi ba su daidai ba kuma ba jam'iyya suke ba za su gyara ko kuma za mu cin musu to amma duba da da ake ta kai kuma a cikin wannan jam'iyyar taku a jihar yobe ba kwa tunanin cewa za ku lalata jam'iyyar nan rigima ya kici ya kicin yawa ana ta yi yau da yau na wannan na yau daban na gobe daban jami'ar jam'iyyar APC a Yobe da za su lalata Jam'iyar APC shine shugabannin jam'iyya da gwamnan jihar Yobe an zo an zaɓe su an zaɓe su a matakin shugabanni na jam'iyya na apc an zaɓe shi a matsayin gwamna na jihar yobe a ƙarƙashin tutar jami'ar apc apc tana da kundin tsarin mulki sun bar kundin tsarin mulkin jam'iyya sun koma kundin tsarin mulkin gwamna abinda gwamna ya ce musu a yi ya zo daidai da tsarin mulkin jam'iyya a bai zo daidai ba ya saba kundin tsarin jam'iyya shi suke yi saboda haka da shugabannin jam'iyya da gwamnar jihar yobe su suke kokari su karya apc su zagon kasa apc kuma su yi zagon kasa demokradiyya amma ina tabbatar maka ba za mu kyale su ba ba za mu bar su ba za mu bi kadunmu za mu bi kadun jama'an yobe dole sai sun dawo sun bi kundin tsarin mulkin jam'iyya kuma sai sun bi doka yadda demokradiyya ta shimfa. to sai da hassan ya tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta yobe honorable aji bularafa ko ina gaskiyan cewa gwamnan jihar na neman ya naɗa wa 'yan jam'iyyar 'yan takarar ƙananan hukumomi sai ce a'a ga yadda batun yake. A wannan ba gaskiya ba ne. Shi abin da yake faruwa lokacin da a za a guidelines na State Independent Electoral Commission hukumar zabe na jiha kenan da ya fitar da wannan tsare-tsaren yadda za a yi zabe. Eh. To ya ba da lokuta cewa to kafin lokaci kaza zuwa lokaci kaza a kawo sunan 'yan takara. To mu ba yau muka fara wannan abun ba tun da aka kirkiro yobe. Ishu na mu shiga zaben cikin gida ko kuma primary election wanda ake fara da turanci yawanci muna avoiding don a ran mutane da yawa yana bacewa. To sai muka ba da dama kowane ward akwai stakeholders wato masu faɗa a jinar siyasan kenan. su zanna su duba wanda ya cancanta ɗaya biyu da uku su kawo mana sunan mutum uku a local government stakeholders committee a local government stakeholders committee mutanen waɗansu sun kawo mu kuma za mu zanna mu kira mutanen kowane ɗaya bayan ɗaya to ku a zaman ku wa kuka ga kamar mutane suke so waye nan tsayar zai kai mu ga nasara to abinda suka gaya mana mu kuma da dan sanin da muka yi musu ko ba ma dan ba ne ba wani dan siyasa wanda dai yana wakiltar local gama wanda bai san dan siyasa wanda yake karamar hukumar ba to a nan, sai mu duba da ward stakeholders sai mu duba mu ɗauka wanda jama'a suke so wannan na kansiloli kenan eh. na chairman na karamar hukuma kuma mu muka zanna ko muka raba local government din into kamar a kashi uku a kashi uku sai a zanna a duba cancanta kuma yawanci muna la'akari da irin kamar matsayi wanda mutane suke da shi irin kamar house of assembly komishina da sauransu don kar wani bangare danne wani bangare to sai mutanen local government din kuma suka kama na mu a matsayin mu na local government committee na sunan mu bari baka misali a karamar hukumar gulani ni da da member na house of assembly duk muna wa har ma memba na House of Reps. To muka zanna a kwamiti mu na local government muka ce to bai kamata mutanen bangaren mu na Bilarafa ward da su Bumsa da Gabe ward mu nemi chairman ba. Tunda siyasa na kowa da kowa ne. Mu Allah ya albarkaci wannan zon ɗin ko kuma area da wannan mukamin. Muna da commissioner, muna da ɗan majalisa na jiha, muna da ɗan majalisa na tarayya House of Reps. duk a wannan zon ɗaya, sai muka bar wa zon guda biyu gulani ta tsakiya shi ne wani ya kunshi bara da su jibula da sauransu sai muka ce su su kawo mutum ɗaya ita gulani district shi ne na yamma gulani ta yamma kenan su suna da ward wajen guda biyar muka ce su kawo sunan mutum biyu to suka kawo sunan mutum biyu mu muka zanna muka yi recommending wanda yake kan kujeran don da aka bashi na wata shida ya yi rawan gani mun kuma dama aiki ne muke so a mutanen mu. Su suna ƙorafin cewar gwamna ya ce a kamar sunan mutane uku uku wato mutum biyu kenan da kuma sunan chairman da yake kai. To suna cewar wani din akwai alamar kamar ba za a musu adalci ba da gwamna ya ce a kawo sunan mutum uku uku. Ai sunan mutum uku dan ai mutanen local government ne za su kawo ba gwamna ne zai cire musu ba. To kuma a cikin sunan mutum uku ɗin. yanzu da suke faɗa cewa ba za su yi ma da shanun da suke kai guda nawa wanda ba su samu suka haye ba mutane mutanen local government sun ce su suna neman canji gwamna bai tilasta a mutanen cewa tun da mutumin nan yana kan kujerar a bar ya wuce ba ba abin da gwamna ya taɓa yi ya ɗaura mana ba tare da shawarar mu ba kowane ƙaramar hukuma sai ya kira stakeholders to a cikin sunan mutum ukun nan a ina ne kuka kwana a ina kuka zanna ina wa ya cancanta in mun ce wane zai ce wane shikenan ah da ku ne local government a fannin a je na'am ai ba wanda yake kai din ya samu takara ba to nan gere local government a ba Adamu Alabra wanda shine yake kan kujera yanzu ba shi ya samu takara ba hmm. haka haka fika fika baba abare shine yake kan kujera yanzu an kawo sunan shi mutanen local government sun ce ya haƙura ya hu ya baro wani ba ya haƙura ba To ina wani danniya ko kuma wani gwamna ya daura wani uh, dole wannan ba wannan ƙarya ne ba maganan gaskiya ba ne wannan masu son zuciya ne masu son ra'ayi ne wanda watakila ba su da kowa a karamar hukumar suna tsoro ba za a kawo sunan su ba in kana da kirki in kana da taimaka mutane ba yadda za ba zai yiwu a kawo sunanka ba in ba a kawo sunanka ba ya za a zargi gwamna kuma cewa gwamna ne ya ce kar a kawo sunanka wannan ba ko kowane karamar hukuma ina tabbatar maka gwamna ya kira kowane stakeholder an zanna. Shina me ka ce kuma dangane da zargin da suke cewar shi mai girma gwamna da shugabannin jam'iyyar na jiha suna kokarin su karya jam'iyyar a jihar gaskiya ne wannan zargin nasu a'a wannan shi ma wannan maganan banza ne ya shi gwamna gwamna ba shi ne shugaban jam'iyyar ba to a matsayin ne shugaban jam'iyyar jam'iyyar da ya zabe shi yayi gwamna shekara takwas yanzu yana shekara yana yana hawa na biyu to ya zai karya jam'iyyar to idan muka leka jihar Plateau kuma gwamnatin jihar ta ce ta ware makudan kuɗaɗe domin gudanar da zaben kananan hukumomi. Amma kuma kwaram sai ga batun na neman zama wata tsoniya domin ko yanzu haka an kara watanni shidda ga kantomomin riko da ke kan karagar mulki. Wannan ya sa muka nemi ji daga bakin jami'an gwamnatin musamman kwamishinan zaben jihar amma kuma haƙamu bata cimma ruwa ba. Wannan ya sa muka nemi ji daga wasu mutane daga sassa daban-daban na jihohin koya suke kallon wannan tafiyar hawainiya game da wannan zaben kananan hukumomi ga dai abinda da sule abdullahi zazzaga ya shaida wa zainab babaji game da wannan karin watanni shidda a gaskiya wannan daɗi bai zo ma mutanen plateau da daɗi ba ba saboda komai ba saboda a daidai lokacin da gwamna yake iya kokarin shi ya biya fensho ya biya ma'aikata ya biya kowa kowa na jin daɗi da gwamnatin jihar plateau sai suka ji cewa an daɗa ma ciyamomin nan wanda ciyamomin nan idan ka shiga cikin al'umma ka shiga cikin talakawa za ka samu ba abin da suke yi ba su mai al'umma komai ba ba su yi komai ba sai dai idan ka zo ka same su su ce su ma an aiko su ne su zo su zauna to an aiko ku ku zo ku zauna ba kwa yin komai ba ku san kukan jama'a ba ba ku san damuwan al'umman da suka zaɓe ku ba kaga ba shi da amfani wannan ni kirana da gwamnati kamar na jihar plateau da ta daɗa wata shidan nan ya kamata a gaskiya a duba. To wannan ba fa iyakarta kenan ba domin ko mutane da dama sun yi Allah wadare da wannan ƙarin. A cikin shirye-shiryenmu na gaba za ku ji abin da suke cewa. Yanzu amadin Hassan Maina Kaina da Zainab Babaji sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. thank you A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. Biyo bayan shan kaye a zaben shugaban kasa na ɗaya ga watan Disamban bara da aka yi a ƙasar Gambia. Shugaba Yahaya Jami wanda tun da farko ya amsa shan kayan har ma ya taya zababben shugaban ƙasar murna daga bisani shugaba Jami ya soya shawarar kin amincewa da wannan zaɓe. Wannan ya sa ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS suka fara yunkurin shiga tsakani da ma naɗa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin babban mai shiga tsakani. na tambayi kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya zuwa yanzu ko me ake ciki wato ka san irin wannan dama ai kafin ce manya shugabannin kasa su tashi su zauna dole sai jami'ai sun yi aiki a ƙarƙashin kasa ko a bayan je a tattauna a samu bakin zara kafin a sai shi shugabanni su zo da ana kan teburi shi shugaba muhammadu buhari ya kafa wani kwamiti na ƙwararru wanda yake karkashin ministan harkokin waje na najeriya siyo fure onyema taimakon shi ma ministan harkokin waje na kasar Ghana gwamnati mai barin kado da shi shugaban dama mai barin kado John Mahama shi ne aka nada a mataimaci na shugaban Muhammadu Buhari akan wannan nauyi da aka dora masa akan maganar Gambia. So su wannan 'yan Najeriya da waɗannan 'yan Ghana su sun shiga fili sun fara aiki cikin yan kwanakin na ɗan tsakanin nan na kirsimeti da sabon shekara sun je ƙasashe na yammacin afirka suna tattaunawa da shugabanni don a san irin tsawon matasan da za a ɗauka. nan ne wanda aka ayyana ya lashe zaben shugaban ƙasar ta gambia mr adama baro ya turo tawaga ta musamman zuwa nan najeriya kuma mai Ahmad Fati ya mana karin bayani. All of the political party leaders including myself as leader of the GMC and others we subdued our personal ambitions in the interest of the nation. We supported President-elect Barrow as a candidate, all of us, and he won. Dukkan jam'iyyun siyasar kasar Gambia da ma ni kaina a matsayina na jagoran jam'iyyar GMC mun haɗiye maitar mu saboda muradin ƙasa. Muka goyi bayan Mr. Adama Baro kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar da gagarumin nasara. Har ma shugaba Jami ya taya shi da murna ya kuma amince zai yi mulki amma daga bisani sai ya canza shawara ya ma shigar da ƙara kotun koli wanda hakan haƙƙinsa ne. Inda gizo ke sa ƙarshe ne kotun kolin ba ta da isassun alƙalan da za su saurari wannan ƙara yau fiye da shekara ɗaya da rabi kenan. A saboda haka in zai naɗa alƙalan ya zuwa yanzu if he now appoints supreme court judges it will be exclusively for the purpose of receiving his election petition is being a judge in your own cause it is against the principles of natural justice na tambayi kwararre kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wasi ko yaya yake kallon wannan al'amari Gambia ba ta da yawa, haka kuma sojojin ta ba su da yawa, haka kuma karfin makamansu su ba masu yawa ba. To kaga abin da shi eh, hafsan sun kasan yana faɗa yana magana ne na biyayya ga shugaba wanda yake kan mulki a yanzu. Amma in aka je ga karawa ba zai ɗauki wani lokaci ba. Na biyu kuma su waɗannan kansul na ikawa dama ɗaya daga cikin dalilin da ya kafa su shine su zama masu ganin cewa an daidaita zahu a al'amura irin na ƙasa. Kaga wannan ma daidaito shi ya so mu dawo da al'amura suna zuwa ga yadda suke zuwa a yanzu ina kyauta da zaton bashin maganar da shi Hassan Hasosi ya faɗa a nan za ta tsaya ba za a iya yin wani abu da ya wuce wannan ba ina kuma fata daga nan zuwa sha tara ga wannan watan shi karan kansa shugaba yaya bayan ya shekara ashirin da biyu zai yi tunani ya sama ma kansa lafiya ya sama ma jami'an tsaron sa lafiya. Shi ma tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya, manjo janar Yakubu Usman mai ritaya ya ji hankali ga shugaba jami'a. sa sojoji su shiga irin wannan abin eh, yanayi ba abin da ake so ba ne amma saboda a yi koyi da gaba wani lokaci ba yadda aka iya amma kamar yadda yadda kasan gambia take ita yaki ba wai kwanta ake ba amma ya zama da kuma dole ne a yi to shi kam shi sojojin shi nawa idan ka duba yana da mutane nawa a ƙasa duk ba su wuce mutane ɗaya ko mutane ba sannan ka dubi navy na ko kuma ɗaya eh, sojojin ruwa ko kuma sojojin ba yana da ma ya bazu wanda bai yana yin yan jiragen na jiki ko su wuce hudu ba ko biyu ma ma wanda ma suke iya tashi kenan yanzu in yadda zai fuskanci sojojin ECOWAS to ne sojojin zai barazana. Rahotannin da ke fitowa daga can Gambiyan na ambato babban hafsan sojojin kasar General Usman Barje na cewar rundunar sojojin kasar Gambia suna nan cikin shirin kota kwana kuma suna tare da shugaba Jami ko daɗi ko wuya. abin da aka ke nufi shine tamkar hannunka mai sanda ne ga tarayyar ecos da ma dakarun masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa ya ce a yi taka tsantsan. mu dole su tsaya su hattara su tunani. Da yanzu a yi amfani da soja a lokaci na siyasa a duk duniya ba daidai ba ne. Ka duba abin da ya faru a Libya, abin da ya faru a Mali, abin da ya faru a Iraki. Wayannan abubuwa an yi su ba a ji daɗin abun ba har yanzu mutane suna cin wahala. A shekara ashirin da biyu yake cikin wannan mulki. A yau in ka ce za ka yi amfani da ƙarfin soja to ina gaya maka za a fasa cikin ne kowa ya rasa. A zauna a kan tebur shi ne maslaha a cikin wannan abu yanzu dai abin jira a gani ne yadda za a warware wannan dambarwa ta siyasar kasar Gambia Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Hukumomi a jihar Florida a nan Amurka sun tuhumi Esteban Santiago dan shekaru 26 da haihuwa da ta da hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa. Lamari da ya haddasa mutuwar mutane biyar da raunata wasu shida kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin Amurka a Miami suka nuna. santiago wadda tsohon sojan amurka ne a yakin iraki ya tsorata dubban mutane ranar juma'a sa'adin da ya bude wuta tashar jirgin saman ya jefa wurin cikin rudani shugaba alasan watara na ivory coast ya ce ya cimma yarjejeniya da sojojin ƙasar da suka yi borejiya sabar asabar cewa za su kawo ƙarshen tawayen nasu amma bisa dukkan alamu yarjejeniyar tana shirin wargajewa sa'o'i biyu bayan furcin nasa a birnin bok da ke arewacin ƙasar inda borin ya samo asali daga ranar Juma'a sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban ƙasar ya bayar. suna harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai a harabar wani ginin gwamnati inda suka yi garkuwa da ministan tsaron ƙasar tare da magajin gari da wasu jaman gwamnati ciki har da 'yan jarida. A Siriya wata fashewa mai karfin gaske a tsakiyar wani gari da ke hannun 'yan tawaye kan iyakar ƙasar da Turkiyya ta halaka akalla mutane arba'in galibin su farar hula waɗanda suka rasa muhallansu suke gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula a birane ko kuma yankuna da ke kewaye da birnin Aleppo. masu sa ido kan rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar da kun mai ne da aka tara tsakar rana a garin da ake kira Azaz a harabar wata kotu da ofisoshin jami'an tsaro waɗanda suke cike da 'yan tawaye waɗanda suke son ganin sun haɓare gwamnatin ƙasar da ke damascus to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya